a sakamakon gargaɗin da hukumar ba da taimakon gaggawa wato nema ta bayar a game da ambaliyar ruwa a wasu jihohin najeriya ciki har da jihar oyo gwamnatin jihar oyo ta kafa hukumar tax force a kan muhalli da kotun musamman don hukunta waɗanda na ƙibin dokokin muhalli don kaucewa ambaliyar ruwa a jihar ta oyo wannan hukumar tax force ta muhalli dai ta ƙunshi ma'aikatu guda uku ko hudu ne in ji kwamishinan muhalli na jihar oyo chief ishola adisa the environment task force is made up of three or four ministries the Ministry of Environment, Ministry of Lands, the Ministry of Works, and with some security people, police and civil defense. Tip Ishola Adisa ya ce hukumar tax force akan muhalli dai ta ƙunshi ma'aikatu guda uku ko hudu ma'aikatun su ne ma'aikatar muhalli, ma'aikatar filaye, ma'aikatar ayyuka da jami'an tsaron 'yan sanda da dogarawan tsaron farar hula wato civil defense. sif Adisa ya ce aikin wannan hukuma shine su kama duk wanda ya karya dokokin muhalli a jihar Oyo. The work of the task force, any point in time, go and arrest anybody that violates the environmental regulations in Oyo State. And again, we have the environmental tribunal. So as the task force arrested them, then they are being prosecuted immediately. Adisa ya kara da cewa an kafa kotun muhalli inda da zaran an kama mutum sai a maka shi a gaban kotun ta hukunta shi nan take ya ce gwamnatin jihar Oyo ta ɗauki waɗannan matakai ne don ilmantar da jama'ar jihar Oyo don su kaucewa cunkushewar hanyoyin ruwa don gudun ambaliyar ruwa a faɗin jihar ta Oyo. Idan ba a shigala ba, a shekarar 2011 ne an ka yi mummunar ambaliyar ruwa a jihar Oyo, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, lalacewar gidaje, makarantu, asibitoci, hanyoyi, gadoji da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.